da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da ranar 22 ga watan biyu shekara ta 2026 ta miladiya yau za mu yi majalisi na biyar insha Allah cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau za mu tashi aya ta 47 a cikin suratul zumar na'am sai tambayoyi da yan uwa suka turo wannan bayan sallama yayi addu'a yace allah ya kara lafiya mai albarka tare da jinkiri mai amfani yace ina son karin bayani akan mai yin rawati idan aka yi isha kafin a fara tarawih zai yi raka'a biyun ko kuwa sai an idar da tarawi zai yi sannan kuma bayan azahar da na yi raka'a biyu da kuma da na yi raka'a biyu da na yi raka'a hudu wanne ne ya dace da sunna a sallar rawatib wassalamu alaikum wa alaikum assalam na'am dangane da ratibar sallar isha ratibar sallar isha daban take da qiyamul layl ita tarawi tana daga cikin qiyamul layl saboda haka rakawoyinta ba sa cikin rati ba ta sallar isha saboda haka idan babu lokaci tsakanin a yi sallar isha da kuma a tayar da tarawi idan aka gama wuturi babu laifi zai iya yin raka a biyu da niyyar rama ita rati ba sallar isha an fahimta a yi da yake ita sallar isha eh, eh, rati sallolin nan rawatib guda goma sha biyu mutum in ya kiyaye su to bai kamata ya bar su ba domin ɗaya daga cikin abin da ya mayar abin da ya mayar da su suka zamanto rawati su ne ana rama su idan ana rama su idan lokacin su ya ɗan yi jinkiri ya ja to haka na sallar isha ana rama ta sai ya rama ta bayan ya yi bayan an gama tarawi bayan an gama wuturi kuma yin sallah bayan wuturi da daddare duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu akhir salatikum bil-layli witra ku sanya sallar ku ta karshe a cikin dare wuturi a wannan ba yana nuna cewar bai halatta a yi wata nafila bayan wuturi ba a'a ma'ana wato tarkibin yadda za ku rinka yin sallah idan kun yi sallar dare to ku sanya wuturi a ƙarshe ba ku fara wuturi ba sannan sai ku zo ku yi ta yin nafulfuli ku yi nafulfulin ku sannan ku sa wuturi a ƙarshe amma an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin aisha a cikin sahih muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sallar daren ta tahajjud yana zaune yana yin sallah raka'a biyu a zaune bayan wuturi saboda haka wannan asali ne na kan cewa babu laifi idan akwai bukata wato mutum ya yi a raka'a biyu wato ya sallah bayan wuturi kamar alal misali ya yi wuturi din a farkon dare an yi sallar tarawih da shi sai Allah ya sanya shi ya tashi a ƙarshen dare lokacin sahur to babu laifi a lokacin nan ya yi na filfili daidai gwargwado wanda ya sawwaka kuma a lokacin nan zai iya rama ita rakibar sallar isha kamar yadda zai iya rama ta ko da a masallaci ne idan ko kuma idan ya koma gida saboda abin da ake so a kan ratiba na mutum ya kiyaye ta amma bangare na biyu na ratibar sallar a azahar ratibar sallar a zahar raka a biyu ce ba raka a hudu ba kamar yadda ya zo a hadisin aisha radiyallahu anha cewa raka a hudu a afuwan hadisin umu habiba raka a hudu kafin sallar a zahar. da raka'a biyu bayan sallar azhar wajen bayanin ar-rawati yace tace raka'a hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi sallar raka'a goma sha biyu a rana Allah zai gina masa fada a aljanna ya bayyana su da cewa raka'a hudu kafin sallar azhar da raka'a biyu bayan sallar azhar da raka'a biyu bayan sallar magariba da raka'a biyu bayan sallar isha da raka'a biyu kafin sallar asuba ita ce ta alfajr saboda haka ar-ratiba din raka'a biyu ce amma wannan ana nufin ratiba ba wai yana nufin cewa ba za ka iya sama da raka'a biyu ba idan bayan sallar azahar in kai raka'a biyu a matsayin ita ce ba to kuma tsakanin azahar da la'asar lokaci ne na da aka halatta yin nafila za ka iya yawaita sallolin nafila a wannan lokacin in ba kuma ta ba a wannan majalisin na ambata mana irin halin bayan Allah magabata masu yawan salloli a dare da rana inda na ambata mana imam ahmad yana sallah raka'a 300 mm, tsakanin dare da rana lokacin da fitinar ta zo aka masa bulala jikinsa ya yi nauyi ya yi rauni saboda bulalar da aka yi masa ya mayar da shi raka'a 150 eh, waɗannan na farko dai suna da albarkar lokaci bayan albarkar lokaci ga karama da Allah ya yi musu eh, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suka yi kokari wajen hanyar Allah sai Allah ya shiryar da su hanyoyin sa sai ka ga Allah maɗaukacin sarki ya sa albarka a rayuwar amma yanzu kullum kana kallon whatsapp kana shiga facebook kana shiga tiktok yaushe za ka samu kai irin waɗannan kamantawar ko da da ushiri ne mm, ushirin wannan raka'a talatin a rana shi ne ushirin ko shi ten 10% <laughs> na'am Allah ya kai mana muwafaka na biyu wannan ya ce ya addu'a Allah ya ji kan hajjiya ya ƙara malin lafiya da tsawon rai amin ya ce akwai tambaya dangane da masu aiki a gidan haraji na gwamnati kamar uh, firs saboda ana karɓar haraji na bankuna commercial bank da gidajen giya na maye to me hukuncin ma'aikata ala gafarta malam saboda bankin musulunci a cbn in cbn ta ba su riba ba sa karɓa saboda riba ce a sharuwa lafiya e akwai bambanci tsakanin abinda ita ma'aikatar haraji take tarawa da abinda yake kuma wato ake ba ma bankunan musulunci ita ma'aikatar haraji a dukiya ce ta al'umma saboda haka hatta dukiyar da ba a san mai ita ba in aka sa a cikin dukiyar haraji ta zamanto aikin al'umma za ta saboda haka hatta haraji da ake karba duk da waɗansu wai suna cewa ai kamata yi jihohin da suke aiwatar da shari'a tun da ana karban harajin VAT daga wajen bankuna daga wajen kamfanin nukan giya daga wajen gidajen caka to an tashi ba su VAT sai a zabtare kada a ba su kasan wannan harajin su ba za a ba su ba ai ba su suke sawa ba kuma raba mutane suke ba aikin gina kasa suke aikin al'umma suke yi sayyidina umar radiyallahu anhu ya ce dan an ruwaito dangane da ahlul kitab ya ce ku sanya su su sayar da giyar tasu sannan ku karbo ushiri daga wajensu ushiri ɗin da suka sayar da giyar tasu domin duk wanda ya kawo kaya ba kasar da wanda ba a cikin al'ummar musulmi ba idan ya kawo kaya kasar musulmi ana karban ushiri daga cikin wato kafiran amana da aka musu izini aka ba su visa su shigo cikin kasar musulmi da kayayyakin su sayar to ana karban ushiri kashi ɗaya cikin goma to waɗansu in suka to suna zuwa da giya da suke sayar ma da ahalin kitabi yan uwansu to shine aka ruweto a sayyidina Umar radiyallahu anhu na ce aka ruweto don har yanzu ga wannan a rubuce ba amma na ji malamai da yawa amma na yi bakin bincike har yanzu ban gan shi ba a rubuce domin a karatun isnadin nasa shi yasa nace aka ruweto idan ya inganta daga sayyidina Umar radiyallahu anhu wannan zai zamanto shahidi ne cewa ce ku sanya su su sayar in sun sayar abinda suka samu kudin da ya shigo musu tun da su ba a hana su cinikin giya ba nasu ne za su yi wannan mu'amalar to ko kuma wannan income ne dukiya ce da ta shigo musu wanda wannan dukiyar sun same ta ne a kasar musulmi saboda haka sai su ware kashi goma cikin ɗari su bayar kaga dukiya ce wadda yake asalinta daga kudin giya amma ta shiga cikin a baitulmal domin amfanin al'umma ake yi da su amma dangane da wanda yake na bankunan musulunci kuwa tun da su dukiya ce wadda take ta mutane waɗanda suke musulmi kuma suka yi intizamin bin shari'a wanda riba ta haramta a gare su shi yasa central bank in ta ba su wannan kuɗin a za su sanya shi ne a cikin sadaka ba za su ci ba sai dai su raba ma a wato al'umma su raba ma mabukata wannan zai zamanto halal ne a gare su wato shi halal shi haram baya ketare wato haƙƙin baya ketare wanda ya aikata ya zuwa ga wani daba shine suke cewa alharamu la yata'adda zimmataini mutumin da aka mutumin da ya mutumin da aka bashi dukiyar riba idan ya dauke ta ya ba ma wani ya fitar shi yayi abin da yake wajibi a ya fitar da ita daga mallakarsa shi wanda ya bama wannan dukiyar ba wai a ta riga ta yi baki yadda in ta shiga aljihunsa za ta mayar da dukiyarsa ta to haramtacciya ba wannan dukiya halattacciya ce a gare shi halattacciya ce a gare shi sai dai idan ya bama wanda dama kamar shi shi ne kamar ya bama matarsa ko ya bama ɗansa ƙarami ko ya bama iyayensa waɗanda suke mabukata amma duk wani wanda zai bama daban ba shi ba wannan dukiya halal ce a gare shi saboda haka waɗanda su waɗanda suke ba musulmi ba da suke nema su nuna aibin musulmi akan wannan ba su fahimci shari'ar musulunci ba ne domin ita dukiya wadda yake ta zo wadda take ta haram idan an gane mai asalinta to za a mayar masa ne amma in ba a gane mai asalinta ba aka sanya shi a cikin aikin al'umma al'umma za ta amfana da shi saboda dukiya ga baki ɗayinta ta Allah ce na sai ya tambaya ta ƙarshe wannan ya ce malam don Allah ana son ƙarin bayani akan mai yin rawati idan aka yi isha ya maimaita tambayar eh, ita ce mun riga mun amsa ta wallahu ta'ala a'lam akwai tambaya nan da wata daga cikin 'ya'yanmu ce ta turo mun mace ce ta fara shan magungunan hana ciki kwana uku zuwa hudu a kafin ranar da za ta fara al'ada dinta to ran da al'adar za ta zo sai ta fara ganin wato launin ruwan kasa kasa ba jini ba ya zama ba jini ba kamar yadda jinin al'adar ta yake zuwa mata kuma har yanzu bai ɗauke ba to za ta ci gaba da sallah ne ko za ta jira sai wannan distat din ya koma normal kala ɗinsa wato za ta ci za ta bar azumi kuma ba za ta yi sallah ba za ta ɗauki wannan a matsayin al'adar amma al'adar ce ta rikice saboda sha'anin wannan magani da ta sha haka za ta yi haske shi kuna idan ya ɗauke ya koma farin ruwa da ta saba gani to sai ta koma ta yi sallah sannan ta ci gaba da azumi kuma ba mamaki kwana uku din da zuwa hudu ya ƙetare saboda shan wannan magungunan da ta yi ya jirkita sanadiran jikinta hormones ɗinta wanda wannan zai sa su ta canza saboda haka kwanakin al'ada za su canza ba za ta yi hukunci akan cewa wannan ba na al'ada ba ne sai idan dole ta yi aiki da ta tamiyi tunda ta san al'ada dole ta canza saboda shan magani da ta yi saboda haka dama idan mace al'ada ta rikice tana komawa ya zuwa ga al'ada ne ko tamyi ko kuma ta zamanto mutu hayyara ta rikice sai ta yi amfani da kwana shida ko bakwai kamar yadda ya zo a hadisin hamna saboda haka ita wannan tunda ta tabbatar al'adarta ta ta rikice sai ta koma ya zuwa ga tamiz mene ya tamiz abinda zai sa ta tantance idan daga dukkan alamu ta ga abinda ya zo mata ba shi da alamar jini na al'ada wajen launinsa da warinsa to sai ta wanka ko yana zuwa mata ta yi azumi kuma ta rinka yin sallah kuma a cikin irin wannan eh, mata da suke shan irin waɗannan magungunan su rinka tuntubar likitocinsu don su rinka ba su shawara don wani lokaci samun ra'ayin likita yana tasiri wajen tabbatar da menene al'ada menene ba al'ada ba a musamman yayin da ya zamanto an ɗora su akan magani ko akan tsarin wani tsari daban na hana juna biyu wallahu ta'ala a'lam bismillah ar-rahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتح اهتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء فيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون نعم الله جل وعلا يتي ولو أن للذين, للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة الله يتي دا أتي وأن دا suka yi zalunci waɗanda suka wato suka yi zalunci da a ce abin da ke cikin ƙasa dukkaninsa ya tabbata a gare su da ma kwatankwacinsa tare da shi to da sun bayar da shi domin su fanshi kansu domin fansa da shi daga wato mummunan azaba a ranar alfiyama wa badalahum min Allah ma lam yakunu abinda ba sa ba kasance ba abinda ba su kasance suna tsammanin sa ba ya bayyana a gare su a wajen Allah to wannan tahdidi ne yayin da Allah madaukakin sarki yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tasliya ya rarrashe shi da cewa ya ce Allahumma fatirar samawati wal ard har ya zuwa inda yace anta tahkumu baina ibadika ma kanu fihi yakhtalifun kai ne ka yi hukunci a tsakanin bayinka a cikin abin da suka kasance suna sabawa wannan tafwid ne fawwala al'amari ne fawwala hukunci ne ya zuwa ga Allah da Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce mata ya fawwala hukunci ya zuwa ga Allah ba face an san cewa hukuncin da Allah maɗaukacin sarki zai yi zai zamanto domin ya tabbatar da gaskiyarsa ne hukunci ne wanda zai yi gare shi akan abokan gabansa to su kuwa waɗanda idan an ambaci Allah zukatansu suke takura waɗanda kuma aka yi ta'abbata musu ayoyi amma ba sa imani har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce i'malu ala makanatikum ku ci gaba da aiki akan halinku to su kuwa ga bayanin hukuncinsu za a yi musu hukunci hukunci mai tsanani wanda da in suka ga sakamakon abin da suka aikata da a ce za su mallaki abin da ke cikin ƙasa ga baki ɗaya da ma kwatankwacinta tare da shi su bayar da shi a matsayin fansa wato fansa shine kudin da ake bama wanda aka kama shi ribataccen yaki za a daure shi domin ya sami yancinsa sai a ce ya kawo fansa sai a biya shi sai a sake shi to da za su abinda da kasa za a mallaka musu abinda ke cikin kasa da baki ɗayanta amma ya shi ya zamanto double a ce su bayar da shi domin ya zamanto fansa da za su bayar da shi domin su tsira su fanshi kansu daga mummunan azaba a ranar alkiyama to wannan halin tatirai ne na kan cewar wato za su nemi fidiya ranar tashin alkiyama za ma su yi ɗin <clears throat> amma ba za a karba ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce <clears throat> innal na kafaru law anna lahum ma fil jami'a wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min su'il azabi yaumil kiyama ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم نعم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وأن دفك كافرك دا أكي abin da ke cikin ƙasa gabaki ɗaya nasu ne da kuma kwatankwacinsa tare da shi domin su sami fansa daga wato munin azabar ranar alkiyama ba za a karɓa ba daga gare su ba za a karɓa ba daga gare su wato ma'ana ɗan adam tare da ƙauro na in ya tara a ce abin duniyan nan nasa ne da mutum za a ba shi duniyan nan gabaki ɗaya sai ya yi rowa don gani zai yi ko menene zai ragu a ciki kamar tafiya za ta yi to amma tare da rowarsa da ƙwauronsa tashin hankalin munin azabar ranar alkiyama za ta tashi ya ce da ma za a ƙara ninka masa wannan duniyar ga baki ɗaya zai bayar da ita kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce innan labina kafaru وإن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم أتكن آية تلك كافل لن تنالوا البر إن الذين كفروا ثم ماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به waɗanda suka kafurta suka mutu suna kafirai ba za a karɓi ko da cikin ƙasa suka zo da shi na zinare ba da za su zo da cikin ƙasa a bayar da shi zinare lan tuqbala minhu ba za a karba daga gare shi ba walan tuqbala min ahadihim ba za a karba daga ɗaya daga cikin su ba mil'ul ardi ba cikin ƙasa na zinare wala wiftadabi da ma ko da yayi wato fansa da shi ba za a karba ba ballantana ma Allah madaukakin sarki ya kore a wannan rana cewa babu zancen fansa saboda ka ba za a ba da ma izinin a ce ka je ka fanshi kanka ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta lanar da cewa la bai'un fihi wala khilal babu ciniki a cikin wannan rana babu abokantaka min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a domin Allah madaukakin sarki yace wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adl al-adl shine shine fansa din wala yu'khadhu minha ba za a karbi fansa daga gare ta ba saboda haka babu zancen fidiya babu zancen fansa a ranar tashin ba sai azaba kawai sai azaba kawai shine kawai sakamakon babu zancen a ce kamar yadda ake yi a duniya ko ɗauri ko tara ko a haɗa maka dubin to can lahira babu zancen cewa akwai zaɓin wata tara ko wata fansa da za ka bayar sai azaba kuma azabar mummunan azaba sannan Allah ya ce abinda ba sa tsammani ba su kasance suna tsammanin su ba daga Allah ya bayyana a gare su wato su ga azabar ba taba tsammanin haka azabar take ba ba za su taba tsammanin haka take ba ko kuma ayyukan da suka aikata ba su taba tsammanin kan cewa waɗannan ayyukan an kiyaye su ba sun ɗauka ai wannan ba wani abu ba ne. ai wannan ba wani abu suka aikata ba dan kaza dan kaza to abinda ba ka tsammani ya bayyana a gare su wannan ayar duk da yake akan mushrikai take kamar yanda ayar suratu ali imran ta nuna innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau ibtada bi bitama'ida innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum da ta suratul ra'd da cewa walladina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'awahum jahannam wa bi'sal mi'ad duk waɗannan kaga suna magana ne akan waɗanda suka kafirta amma wannan ayar ce ta zo umumi waɗanda suka yi zalunci to hakika zalunci a nan Abin da ake nufi da shi shine zalincin kafirci zalincin shirka domin Allah yake inna shirka la zulmun azim amma da yake shi zalunci ya fi girma bisa kafirci kowane kafirci zalunci ne amma ba kowane zalunci ne yake kafirci ba kamar yadda Allah ta'ala yake wal kafiruna humuz zalimun wal kafiruna humuz zalimun kafirai su sune azzalimai to amma ka ga cewa yi azzalumai su ne kafirai dukkan mai zalunci ko mai kankanta ta ya kafirta to wannan ayar duk da wa'id ce akan kafirai amma ita kanta ta kunshi wa'id akan masu sabo akan saban Allah domin kai kana tsammanin cewar ka yi wani abu ai ba wani abu bane ka cuci mutane ai ba wani abu bane wannan abin da kake tsammanin ba wani abu bane to ranar alkiyama wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun abinda baka tsammani sai kaga ya bayyana gare ka a wajen Allah domin ka dauka ai wannan Allah ba zai bai wato Allah yafewa zai yi kamar yanda Allah ya baya ya mana banu Isra'il suna cewa wa yaquluna sayughfaru lana suna cewa ai za a gafarta mana kana da tabbas cewa za a gafarta maka saboda haka duk wanda yake laifi duk wanda yake laifi idan bai dauki tafarkin tuba ba abinda baya tsammani zai zo masa daga Allah domin kamar yadda ta Allah ta'ala ya ce yau mai jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allah wa nasu randa Allah zai tashe su ranar alkiyama ya ba su labarin abin da suka aikata Allah ya kiyaye su ka sun manta ka manta cewa kai amma Allah ya kiyaye wata cuta da ta yi ana cewa ai raddul mazalim ai raddul mazalim kana cewa ba komai zan yi ne ai ba komai ne, ai Allah mai fiya ne in an maka wa'azi ka ce ai Allah mai fiya ne bayan baka tuba ba baka ba mai haƙƙi haƙƙinsa ba to sai ranar alkiyama abinda baka tsammani a janibin Allah sai bayyana a gare ka Allah ya kiyashe mu wa badalahum sayyi'atu ma kasabu kuma mummunan abubuwan da suka yi tsuwurwurinsa ya bayyana a gare su wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un kuma abinda suka kasance suna izgili da shi ya kewaye su ya haɗe da su wato abu munan a lokacin nan za su ga sakamakon miyagun ayyuka wa badalahum sayyi'atu ma kasabu mummunan aikin da suka nema ma kawo kansu ya bayyana a gare su domin dukkan aiki da kake gani dukkan aiki da kake gani yana da wato sakamakonsa sai dai mummuna sakamakonsa ɗaya kyakkyawa fa ana rubanyawa a ninninka to wailun tsananin azaba ga wanda ɗaiɗaikun naka har suka zo suka fi yawan waɗanda ake ninninkawa miyagun ayyukan naka sun yi yawa har sun ninka kyawawan ayyukan sau goma sun haɗiye kyawawan ayyuka to ranar alkiyama tunda duk wannan ana maganar ranar alkiyama ne ranar da babu fansa to a lokacin nan mummunan wato a sakamakon miyagun ayyukan da wato masu mu aikata miyagun ayyuka suka tsorurta wato suka nema ma kansu sai ya bayyana a gare su yayin da za a bude wato a littattafai a ce a kitabak ka faji nafsika yawma alayka hasiba ka karanta littafin aikinka kai kanka ka isa me yi ma kanka bincike da littafi a wannan rana to sannan bayan a sannan abinda suka kasance suna izgili da shi ya kewaye da su wato ya sauka a kansu a yi ma'ana sakamakonsa shine azabar waɗanda suka yi izgili ga Allah wanda suka yi izgili ga Allah Allah wanda yake ne za a je ka fuskance shi ka yi magana da shi babu tafinta to wanda yake izgili da Allah yaya kike tsammanin al'amarinsa zai kasance yau ya haɗu da Allah to sai Allah ta'ala ya ce fa idza masal insana dhurr fa idza masal insana da'ana to idan mutum cuta mummuna wato cuta ta same shi sai ya kiraye mu sai ya kira mu domin mu yaye masa wato wannan atsufi ne a akan idan aka ambaci Allah sai zukatan waɗanda ba ka imani da ranar lahira su takura to Allahn kuma fadda zukatansu suke takura an an ambace shi ne kuma idan tsanani ya zo musu za su zo suna kiransa suna cewa ya Allah ya Allah Allahn da kuma ba so ku ji an ambace shi shi kadai to wannan Allah ya ambata ne domin ya nuna yanda dukkan kafiri wato ba shi da ƙarari ba shi da adalci a kansa ba yi makansa adalci nan ya takura da ambaton Allah cewa kar a ambaci Allah shi kadai a ambaci wani Allah tare da Allah amma yayin da ya shiga cikin tsanani ya kira Allah shi shi kadai wato yana da ma'auni biyu akwai ma'aunin son zuciya akwai ma'aunin hakika to wannan yana daga cikin rashin adalci da zaluncin dan adam wanda yake bai yi imani da Allah ba sannan Allah ce thumma idza khawwalnahu ni'ima sannan idan muka bashi ni'ima shine muka yi masa falala muka bashi ni'ima daga gare mu ni'ima nan ta hada lafiya da arziki da biyan bukata da izza da alfarma da dukkan abin da dan adam yake so na biyan bukatunsa na shahawace shahawacensa qal sai yace inna ma utituhu ala ilmi sai ce ai wannan an bani shine akan wani ilimi kawai ai a wajen akan wani ilimi dinnan ma'ana biyu ce ma'ana ta farko shine ilmin min Allah bi anni lahu ahal wato akan wani ilimi ai a wajen Allah ya san cewa ni ai na cancanci wannan saboda Allah ya san cewa ni na cancanci wannan shi yasa Allah shi yasa wannan abun aka bani wai yana ganin kan cewa shi shi ne har ya kai yanda Allah ya ware shi ya bashi wannan al'amari baya ganin abin a matsayin jarabawa baya ganin abin a matsayin falala kawai daga Allah Allah ne ya ga dama ya bayar gani yake cancanta yayi da Allah ya san cancantarsa saboda shi shi ne kuma har Allah ma ya san ka ga yema Allah ƙarya domin yema Allah ƙarya ka san abin da ka san cewar Allah ya san kai ka cancanci wannan me ka sani a ilimin Allah ko kuma ma'ana ta biyu ala ilmin minni bi wujuhi kasbihi ko kuma Allah ya bani shine a bisa wani ilimi da nake da shi na hanyar neman sa kuma na nema na samu wato babu ruwan Allah wannan kokari na ne wannan dabara ta ce wannan kwanya ta ce kwakwalwa ta ce karatu na ne sai ka ce ga masu yawo da karatuttukan nan duk sun yi karatun sun yawo da fayil din an je an yada cv din sun rasa kai kuma baka yi wannan ba Allah ya ba idan da ilimi ne yake bayan da arziki su ne sa ba su samu ba to wannan yana daga cikin zaluncin dan adam Allah ta'ala ya ce bal al'amarin ba haka bane wannan faɗi nasa da yake cewa inna ma utituhu ala ilm ba haka bane bar ya bar wannan magana hiya fitna jarabawa ce bala'i ne daga Allah domin Allah ya da ya tantance wane ne mai butulci wane ne mai gode ma ni'imar Allah walakin na aksarahum la ya'lamun amma sai dai mafiya yawan su ba sa sani wato ba sa sanin cewar in Allah ya baka ni'ima ya baka ne dan ya jaraba ka kamar yadda Allah ta'ala yake fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idan maza ta lahu fa kadara a da yake rita ya kona rabbi a hanan sai allah ya kalla, shi mutum idan ubangijinsa ya jarabta shi, ya girmama shi, ya ni'imta shi, sai yace ubangijina ya girmama ni, idan kuma ya masa jarabawa ya takura asibitin sa a shi sai yace ubangijina ya wulakanta ni, allah ya ce kalla ba haka bane. shi wanda aka ba shi ɗin ba a ba bashi bane don a girmama shi shi wanda aka takura masa ba a takura masa bane don a wulakanta shi dukkanin su jarabawa ce domin Allah ya gani shi wanda Allah ya bama ya shimfiɗa masa ya ni'imta masa zai yi godiya zai yi godiya ga Allah ya san cewa kuma mataki na farko na godiya shine ya san cewa wannan Allah ne ya yi masa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima ta ku daga Allah take to zai san wannan kuma zai yi zanta da ni'imar Allah Allah yayi min kaza Allah yayi min kaza ka san wani Allah ya masa ba baya so ma ya faɗa ma cewa Allah yayi masa kaza ba zai faɗa ba saboda yana ganin in ya faɗa in ya dangana ya zuwa ga Allah kamar ya ci ya zama to shi ba komai ba kamata yayi yi a jigan shi a ga izzarsa a ga iyawarsa a ga ƙwarewarsa Hmm? watakila ma a turo don a zo a koyi dabarun yin business management daga wajen saboda ya iya business ya yasa ya zama abin da ya zama ba zai so ya dangana abin ya zuwa ga Allah ba haka zalika shi kuma wanda Allah ya takura masa Allah ya takura masa ne ya gani zai yi haƙuri Allah maɗaukacin sarki ya ba shi lada wanda yake ba shi da iyaka tunda shi ne ladan masu haƙuri ko ka ba zai yi ba to Allah ta'ala ce sai dai mafiya yawan mutane ba sa sani ba sa sanin wannan ko da sun sani a kwakwalwa amma ba sa sani a aikace ko ba za ka san mutum baya sanin wannan ba sai lokacin da ni'imar ta zo masa da yana zaune kullum yana cewa da Allah kar amanta da mu wajen addu'a kowa kar amanta da mu wajen addu'a ana samu shi kenan nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl sai ya manta da kiran da yake yi a da yake kira zuwa ga Allah kan Allah maɗaukakin sarki ya yaye masa halin da yake ciki sai ya manta sai ka ce baki ne yake ta yin wannan ba yake ta kamun kafa da yan uwa da abokan arziki yi masa addu'a ya manta da duk wannan to wannan ita ce a aikace sai ka ga mutum ya gafala shaiɗan ya mantar da shi wannan matsayi da wannan ni'ima da Allah ya masa to sai nan Allah ta'ala shi yasa ya muke maimaita mana ya yi mana wa'azi yace qad qala alladhina min qablihim waɗanda suke gabanin su su ma sun faɗi irin wannan magana cewar inna ma utitu ala ilm a mutanen ƙaruna ko inna ƙaruna kana min ƙaumi musa fa baga alaihi. me yace me yace wa mutanen sa qala inna ma utitu ala ilmin indi ai wannan abin da kuke gani an bani shine bisa wani ilimi da yake waje na wato ilimi da nake da shi na yanda za a juya sisi da kwago ya zamanto goma na yanda za a samu kuɗi wani ilimi da nake da shi na inda ake neman kuɗi a same su shine yasa aka bani wannan ilimin to da suka faɗa menene ƙarshen su Allah ta'ala yake fama aghna anhum ma kanu yaksibun abinda suka kasance suna nema ma kansu suna tsororinsu bai wadatar da su komai ba bai wadatar da su abinda suka kasance suna wato tsorota ma kawo kansu ba na wannan dukiyar da suka samu ba fa asabahum sayyi'atu ma kasabu mummunan abinda suka suka tsorota suka nema ma kansu miyagun abubuwan da suka nema ma kansu sai ya same su yayin da suka faɗi wannan magana domin daga mutum ya faɗi irin wannan maganar to ya yi fito na fito da Allah yayin da mutum ya nuna izza ya nuna isa tare da Allah to lokacin ku Allah maɗaukacin sarki zai karya shi lokacin Allah maɗaukacin sarki zai karya shi yayin da ƙaruna ya faɗi wannan Allah yake fa sai aka kawo da fa ta wato fa ta tafriya wanda take litta'aqi wato nan da nan fa kasafna bihi al-ard فخسفنا به الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين Allah ya ce muka nutsar da shi da gidansa muka nutsar da shi cikin ƙasa nan take Allah madaukakin sarki yake ce al-kibriya urida'i faman naza'ani minhu qasamtuhu shi girma jin girma da jin isa mayafi na ne inji Allah duk wanda yayi jayayya da ni a ciki ni kuma zan karya shi yasa yayin da mutum yayin da shugaba ya soma cika baki yace ni ni ne ni ni ne ina kamata waye isa duk na gama da kowa da kowa ya cika baki a haka to saurara ka ji karshen sa ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haqqun ala Allah an tafi a shay'un min ad-dunya illa wada'ahu wajibi ne akan Allah ba wani abu da zai jiji da zai jiji da kansa na duniya a ɗaukaka shi sai Allah ya yi ƙasa da shi taguwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a tsere mata sahabbai kullum suna farin ciki dan in aka zo za a yi tsere ba a tsere mata ran nan sai wani ba ƙauye ya zo da raƙuminsa aka yi tsere sai ya tsere mataguwar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sai bakin ciki sai tashin hankali sai tashin hankali an tsere mataguwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce menene suka ce ya rasulullah taguwar ka wance yau an tsere mata to kaji masanin Allah sallallahu alaihi wasallam sai musu tarbiya yace haqqun ala Allah Allah yartafi a shay'un min ad-dunya illa wa ba'ahu haƙi ne akan Allah ba wani abu na duniya da zai dauka sai Allah ya tsasa da shi kaga sanin Allah ke tarbiyyar da ake mu da ba zai damu ba yanzu da wani ne wannan irin wannan ya faru a ce shugaban kasa guda yau abinsa yau wato tim dinsa shine suka zamanto suka zamanto yau an yi nasara a kansu da ku ya cika baki da ku ana ta cika baki a kai amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan magana ta take asali to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ya ambata yace fa asabahum sayiatu ma kasabu ya inda suka yi wannan magana nan take sai mummunan da suka aikata ya wato ya same su Allah yace kuma walladina zalamu min haula waɗanda suka yi zalunci wato da wannan girman kai da jiji da kai da nuna isa da butulce ma ni'imar Allah min haula daga waɗannan wannan ga quraish da ake gaya musu alqur'ani da kuma duk wanda ya zo baya da ake gaya masa duk wanda yake jin wannan wa'azi to duk wanda ya zalunci ya ci gaba ya faɗi irin wannan faɗa ta ƙaruna da kuma waɗannan waɗanda suke zalunci da suke cewa inna ma utituhu ala ilm duk wanda ya ci gaba da faɗan wannan fa yusibuhum sayyi'atu ma kasabu su ma miyagun abubuwan da suka aikata zai same su wa ma hum bi mu'jizin kuma su ba masu tsere ma Allah ba ne ba masu gagara Allah ba ne wato ba masu tsira ne daga Allah ba ba za su tsere ma Allah ba don ba abin da zai gajiyar da Allah tunda Allah shi ne al'azi ina za ka je wace ƙasa ce za ta ɗauke ka wace sama ce za ta rullube ka in ba ƙasar Allah ba in ba saman Allah ba saboda haka ina za ka je shi yasa Allah ya yi wannan narko to sannan kuma Allah ta'ala ya yi mana wa'azi ya ce awalam ya'lamu shin ba su sani ba ne anna Allah yabsutu rizqa ya yasha'u wa yaqdir cewa Allah yana shimfida arziki ga wanda ya so kuma yana takura arziki ga wanda ya so inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu imani wato wannan shine shine ka'idar Allah wanda mu'minai za su fahimci ayoyi a cikin wannan Allah yana shimfida arziki ga wanda ya so wanda ba shi da hanyar neman arzikin bai iya ba bai san kasuwar ba sai kaga Allah ya bashi har kaga yan kasuwar wanda suka sani suna cewa a menene suke cewa a menene akwai wata magana da yan zamani suke faɗa moni misrod eh moni misrod wai kuɗi ne ya bace hanya da inda ya kamata ya je sai ya bace ya je wani wajen to inna Allah ya rusutur shi ne. Allah yana shimfida arziki ga wanda yake amma ka ga wani kuma duk kokarin nasa duk neman nasa duk dabarun nasa ya iya bai mai iya ba ya je yayi MBA din yayi na daya yayi na biyu yayi kai har international business management di yayi amma babu amma babu nawa ne za ka gani waɗanda suke takama su ne gwanaye su ne na ɗaya a aji amma sai su kare su zo wanda yake shine jakin aji da zamanto shi zai ba su aiki zamanto su za su maka aiki al ke eh? shi ne da yawa wannan yana faruwa waye ke faɗa haka ba wuce Allah baya ba mai kai hula kai ya nema nema daban shi kuma wannan aika san cewar al'amari yana hannun Allah wato zuciyarka ta zamanto tana rataye da Allah to wannan akwai ayoyi ga waɗanda suka yi imani to sannan Allah madaukakin sarki ya ce قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا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 أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كروة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسون يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون نعم الحمد لله كراتين كوي يا إيشي متبسير كان تقول بإن شاء الله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 واغفر به ذنوبنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا ونور به لحومنا ونور به بشرتنا ونور به عظامنا ونور به عصبنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا